الوجه السابع والخمسون تو أغني أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بكورا أن هنا ومشي إن ذات تتزوى مصلاتي سيسا تلاري وكما تيسلار موسى tunda turaren wutan nan na zamanin na akwai ƙarfi وذا كما قلت وذلك لأنه ذريئة إلى ميل الرجال بكركة المرض وتشوفهم إليها نكالونا فإن رائحتها ونن كنشيناتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تبين ورئ كنتها تدعو إليها إلى تكذوا قريبا فأمرها أن تخرج تفلا جاءك بات أماني تتتفلا ما ننتفلا باب باب قليا شنو ما شافك قومي تتطيب وأن تكف خلف الرجال kuma an ta tashi sai ta tsaya a bayan maza kaga saɓanin tsarin su malam wani hmm? kaga kuwa tsarin sai hmm? ta tsaya tsakanin kuna ba za ta kalli tsarin ta wai da kalli tsarin abdullahi haka tsarin bai gero haka ishe a garin su ba garin su ba kadan ba ba garin ba a wurin su dai a ma'aikata su ya yanzu manna mata kwara nawa ne duk za su shigo nan su shi shi a zuna ci gaba da abin nan ta daga hannu ta yi magana shi ma daga ne magana wanda ya menene ne wanda ya menene ne haka za a sha kuɗi kuma ba mali in abun mamaki ba a ɗauki ma haka da ne ba yau da ana yi ana cewa laifi ne laifi ne shi da za a bari ba ma ɗauki a laifi ne ba malaman ga su so ma ana kare kai na da su wace kaza kaza kaza kaza wani Allah ya gafata malam kaza kaza kaza mun je Kano wata rana da Jibril muka dawo sai dai hanyar sabuwar hanyar nan da ake kika mu biyo ta sai muka tsaya ko ma'aikatan wanda wuri ne lokal kuma ɗin ne ba a ba muka zo ba ta ce ko da ramai suna sallah sai ma'aikata ta na ga wani sa'aita iya ce ta da liman ina zane da mace na shi ba ai kaza kaza malam ai abin ya zama tsiya malam ai menene ce ci gaban ce ai ka kaza ai eh, kaza muna alwala shi kenan mun je mu za mu yara za mu yi sallah mu wuce sai na da ya fara kiran sallah Allahu akbar ana gama cikin sallah ce to mu bari mu tafi gida mu yi sallah gida mu wanka kun gane mamakin da nake ha tana faɗa ne tana hira da su ana komai tare da su amma da ake rasa za su je gida ita sai sallah to me amfanin aje sallah ce ake ce da sai aje ta zai أما يعني على تصدق صدق لا تكلم حتى لي ما أتكي أما يقوم على ما كيف هذا لو ما هو لو هو نبنا كذا كذا وأنت كيف هو خلف الرجال وأن تشبه في الصلاه kada ta yi tasbihi a sallah in wani abu ya auku idza nabaha shay'un in wani abu ya same ta bal ainihin tasaffiqu sai ta kafi bi batani kaffiha da abin da ɗin hannunta ala zahari al'uwa ukura akan bayan can tafin ya bugi bayan da an yi tafi ciki da ciki har tsari kullu zalika an eh? yawaye eh. nan ba za mu bi kai ya yi yawa sama da ya da sauki a kaga ya fice a a ba haka ya eh, yi zai ka kara amma kai da baya kai kai yi. ne na ji kamar kowa waje ma mun yi yawwa hmm. a to muna cikin kalmomin da wada ne ba ai nan in dai nan inda nake ne to shi kenan amma an riga an wuce su ina ne wa an ta taƙifa ne kalfar rijali a kabaru ba ka baya ka koma shi ne sai maka sakin layin shi ne amma baya ka koma ina son tunanin mutum ya zama inda nake karantawa ina ne nake eh eh yawwa kaga ka zauna an takifa khalfar rijali ko wa wa Allah to sabbiha me me yadda ke tafalu ina tafalu hmm? فأمرتنا الليل والليل فأمرها أن تخرج كفلة عندكم أن تسأل الله تصبيها أبن تأتك كفلة كيني باقا ليا شين أن يتوفد يومي أشياء مصرحة قولي مصرحة نهو شين أكلا تبسا باقا كوني نقول جدا تكتب سوران جدا wanda Allah ya halitta ka da shi ba fa ba kaya ba domin mutane na jiya magana wala ta safiya ba wa an tarkifa halfar rijali kada ta shiga cikin su sai kasan sun gwamnoni su ke yi ko ai san وألا تصبها في الصلاة إذا نابها شيء بل تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى كافين ذا أبو جابايا أم كل ذلك صدى للطريقة بك وانا فبوذا توشد وتهنئة وحماية عن المفسدة وأن لمصلحة مصلحة الوجه الثامن والخمسون أنه نهى أن أن تنعت المرأة المرأة لزوجها هذا هو ذريعة نشيمة أن هرمتا ومتي تصفة وتمعت ومبنت ki biyu gero matan mutum ta zauna ta dinga siffata mata wata kawarta ko ba kawarta ba ma ba ta dinga siffata ta wanke ga irin cikin kaza ɗinta ga irin kaza ɗinta ga irin gashinta ga irin wane ne ɗinta ga irin abin da ne baka kamari ta siffata ta aika kaga shi ina magana da ita a wurinsa kamar a wurinsa shi kamar ba komai ai tunda eh, matar shi ce an hana hatta ta annahu yin zuwa ilaiha har zai zama waccan matan kamar yana kallon sa wala yakfa anna zalika saddan lizzariqati nan ai toshe kafa ne wa himayata an mafsada daga inda ta siffata masa ita zai ji tashi garan to ga mai zai faru Idan wanta zai tafi وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه والتفاء أغجرها وميله إليها بغضور صورتها في نفسه Jadi nan na san abin da mata ba ta zo mata za ta yi jama'a ta zafi a mijin ta wata mace tana da kyau. Ta kaga wannan mustahil waye gari da ya auro ta kishi ba zai bari ba ko. Hmm? ba zai bari ba ballan sai dai ta faɗo mu to amma ga kaddara yar kirki ce tana son ga ga gama san wani dubi dubi tana da kaza tana da kaza sai dai in abun da ake sayo masa ne ana sayo masa kaza ana sayo masa kaza to za ta shafa ne da shi ne muka ce mustahili yana da kama da wannan amma har ba ka aure su ba laifin ne eh an gaskiya tuwa eh ga abun da take aikatawa eh gaskiya an yi ta tsawurin abu to dai zai zama yadda wannan ya zama haram wancan ma zai zama haram kajian ta aku ma da niyan watsi ta ɗauko ta dan dekat ta tana rawa a lawan kalangu duk ɗaya ne ba tilawan ta ko a bai halatta لا لا أي شيء كان في صوت أنا جزلانا ما تم دعايا ولا تخضعنا بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض هذا أغني آية جيمة هذا كسر هذا صوتي ما kuma kada sai صوتي ما kama da عليها wanda ko على karatu دي zai دي zai murya سبحانه yi وكم ممن أحب غيره بالوصف قبل الرؤية فده داما أيكا جواني زي سو أبو دهنيا في براوات مدينة يا إسحاق إيه أين ne amma dai bari a baka na biya ne amma an gama an hana zaman jin tiri jin tiri yi abdulaziz da shi nan kalle shi a shi kafa ɗaya yi hmm, shi ne yake eh, an hana shi ranar juma'a saboda hanya ce ta barci. ai wannan zuwanta da ba ran jima'a ba ɗaya eh, sai akwai da kowane da kulle makanin makar amma bai musabantar da ni ban taɓa ce mutane su irin wannan zama musabi ne ba amma ja'iri ne wannan amma karanta wani littafi ana son irin wannan zama musabi ne shi ban taɓa karanta ba amma dai an yi magana sai dai ma inda aka hana shi saboda idan an hana iti ba babu wando ko ina na ala mutum kada yi ci ba ya zama ba bai don karshen ta zai wa wanda ba amma in zaman ne haka adi ya halatta amma ran juma'a kada ce ta bacci tunda mutum ya ɗaure ko ina balle ya samu gwanin bacci haka kawai ma ya zauna ya yi baccin ballon na ya ta